Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. a kan kikikakar da ke neman kunno kai tsakanin Babban Bankin Najeriya CBN da kuma Majalisar Dokokin Ƙasar game da dokar Babban Bankin ta ƙayyade ma jama'a kuɗin da za su iya cira da katin banki. Shin Majalisar Dokokin Najeriya tana da hurumin dakatar da Babban Bankin Ƙasa na CBN? dokar ƙasa ta amince ma majalisar ta yi hakan? In ma doka ta yarje ma majalisa, shin babban bankin zai bi umarninta? Za mu tattauna da waɗanda suka dace domin jin amsoshin duka waɗannan tambayoyi. Kuma da yake yau Juma'a, editan jaridar Aminiya na tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau. Bari mu hara da wakilinmu a Majalisar Wakilai Balaraba Alkasim, wanda ya mana ƙarin haske game da ko 'yan majalisa na da ƙarhin ikon sa babban bankin CBN ya yi mi'ara koma baya game da dokar ƙayyade ma jama'a kuɗin da za su iya cira da katin banki? A zauren majalisa akwai ɗan majalisa daga jigawa wanda ya kawo ƙuduri akan abin da shi babban bankin Najeriya yake so ya yi na ƙayyade wasu adadin kuɗi wanda 'yan Najeriya za su iya cirewa su yi amfani da su a rana ko a sati shi tunda daga jigawa ke nuna cewa mutanensa kashi saba'in cikin ɗari su fa ba su san ma harkar banki ba saboda kasuwanninsu na ƙauye ne hulɗoɗinsu suna buƙatar in na kawo maka abu ka saya ka bani kuɗi ni ma in je in biya buƙatata saboda haka idan aka kawo irin wannan tsarin mutanensa za su cutu har ya kawo ma maganar cewa ai ba a fi wata guda ba shi babban banki ya canza kuɗi kuma har yanzu mutane basu ma warke daga wannan yadda za su yi da kudaden nasu ba sannan an sake kawo wani abu kuma daban wanda zai sake wahal da su. Tun da kana tare da su a duk tattaunawar da suka yi shin kaji sun yi maganar cewa dokar kasa ta ba su karhin ikon yin hakan? To a tattaunawa dai ba su fito fili sun ce a ga wata doka da ta ce za mu iya dakatar da shi akan wannan abun ba sai dai wani dan majalisa daga jihar Benue ya kirawo sashi na biyar na wata doka da kuma ƙananan sashi na ita dokar wadda ta ba su daman cewa a lokaci zuwa lokaci doka ne shi gwamnan babban banki ya ringa zuwa gaban majalisa ya nemi musu bayani akan tsare-tsaren da yake yi ko yake shirin yi domin su kalle shi ta fuskan yadda zai yi tasiri akan rayuwa ta 'yan Najeriya tunda su suna wakiltar mutane ne. Ganin cewa galibin abubuwan da babban bankin Najeriya na CBN ke yi kamar da yawun shugaban kasa ko kuma da sahalewar shi shugaban kasa. Anya ko da majalisar dokoki ta iya dakatar da bankin zai bi umarnin. Eh, gaskiya haka ne saboda ko wancan karan akan magana canjin kuɗi da 'yan Najeriya suka nuna ba su yarda ba shi shugaban ƙasa ya fito ya bayani ya ce shi gwamnan babban ki ya sanar da shi kuma ya ce masa ya ci gaba. To wannan ma kuma ko ma ba a faɗa ba akwai yawun shugaban ƙasa ciki saboda ko jiyan ai shi gwamnan babban bankin ya ma je ya ga shugaban ƙasa. An gaida Balaraba Alkasim wakilinmu a Majalisar Wakilan Najeriya. Editan kasuwanci na Daily Trust shi ma ya yi mana ƙarin bayani akan wannan mataki da Majalisar Dokokin Najeriya ke son ɗauka game da babban bankin CBN. a tattaunawarsu da abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed. Sunana Sunday Michael Ogu dai wuya. Abin da ya sa kuma ce dai wuya shine mm. wannan tsarin ba ta CBN ba ne kai. kwanakin shugaban kasa ya fito ya ce shi yana sane da wannan tsarin kuma yana da goyon bayansa da goyon bayan shugaban kasa zai wuya a janye ba wai zai hana ka amfani da kuɗinka ba ne kawai dai gwamnati ta ce in kana da e-wallet ko kuma kana da mobile banking wanda ake yi da akan waya din saka mm. iya abin da ka ji dama da shi amma ka fita kana kana wasa da zunzurutun kuɗi ne ba eh, to amma kuma ka ga mutane da dama suna korafin cewa zai shafi 'yan kasuwa da yake su da zunzurutun kuɗi masu yawa suke zuwa kasuwa ba magana wani transfer ko kuma tunda ba zan iya cire abin da ya fi dubu ashirin ba su yaya za su yi kuma da sauran masu kananan sana'o'i. Kaki manta lokacin da da muka so ma amfani da waya mm. haka muka gani ai kamar zai masa wuya amfani da waya a kamar yan kasuwa da sauransu amma yau fa akwai wani gida ne akwai wani ne a wani ƙauye ne zaki je yanzu zaki samu ba zaki samu eh, koman rashin karatun mutane ba zaki same su da waya ba suna tes suna kira akan haka din in za su iya wannan abubuwan za su iya transfer kuma kudin su a haka din ma ya fi in suka yi transfer din sun rage wa kansu wahalan tafiya da zunzurutun kuɗi yau a ce an kai musu fashi mm. a saci kuɗi a saci dabbobinsu da sauransu so mm. su ma rage musu wahalan. editan kasuwanci na daily trust kenan sunday michael a tattaunawarsu da bilkisu ahmed. Nan gaba kaɗan za mu ci gaba da wannan batu na dambarwar da ake yi tsakanin Majalisar Dokoki da Babban Bankin Ƙasa na CBN, amma kahin nan Bari mu ji labaran da ke kunshi a cikin jaridar Aminiya mai hita yau ga editan jaridar ta Aminiya Salihu Makera. Babban labarinmu na wannan mako mai kanun tikitin musulmi da musulmi yadda dogara da bawacin suka raba gari mun duba yadda tafiyarsa ta faro sannan kuma mun tattauna da wani masanin siyasa wanda yake cewa watakila suna yi wa tinubu aiki ne sannan akwai rahoton musamman kan abin da ya ja zaman hausawa a enugu inda sarkin hausawan inugun ya ce kakansa ya isa yankin ne fiye da shekara ɗari da suka gabata sannan mun tattauna su kan dokar zaman gida inda suka ce yunkuri ne na korasu kuma suka bayyana irin asarar da dokar take jawo musu sannan akwai labarin sabbin dokoki shida da babban bankin najeriya ya fitar kan amfani da takardun kuɗi sannan rikici na ƙara tsami tsakanin iswap da boko haram sai matan da layi muhammad ministan watsa labarai ga atiku cewa apc ce ta gina hanyar ƙauyensu sai kuma filinmu na tseren shiga asurok muka yi nazarin dan takarar jami'ar sdp a debayo wanda muka sa wa yunkurin maimaita dan nasarar abiola kuma akwai rahoton musamman kai yadda aka yi bikin baje ko tafai da fasahohin hausa a kaduna sai kuma rahoton musamman kan matsayin ƙuri'ar 'yan gudun hijira a zaben baɗi bangaren nishaɗi kuma zaben ƙungiyar afman ne ya bar baya da ƙura sai kuma rasuwar mawakiyar niger wadda ta rera wakar lagireto akwai kuma labarin wadda ta tura wa iyayenta kwaya sannan ta gidan gidansu wuta sai kuma wanda ta datse kan ɗanta kan naira ɗari sannan akwai rahoton musamman kan yadda noman rake yake samar da aikin yi ga matasa a jihar kano da kuma yadda kasuwancin fara shi ma ke samar da dukiya ga mata idan muka kuma kasashen waje kuma mun kawo labarin rundunar musamman na sojoji a kasashen afirka ta yamma na ecowas yayin da dan shugaban uganda ya zargin cewa jam'iyyar mahaifinsa ba ta damar talakawan kasar ba sai labarin kai sojojin ukraine dubu sha uku a yakin rasha yayin da kasar sudan ta shirya miƙa mulki ga hula a cikin shekara biyu masu zuwa a bangaren al'ajabi kuma wani manaja ne ya koka kan ana biyan sa albashi ba tare da yana yin aikin komai ba akwai yiwuwar ma ya kai maganar gaba wato kotu sai kuma wani da ya yi alwashin zai zagaye duniya akan keke sai dai kuma yana zuwa ingila aka sace keken sannan a bangaren wasanni kuma mun yi nazari ne kan darajar kofin kwallon kafa na duniya ta tun daga farkon saka shi har zuwa yanzu yayin da kuma muka ce bayan doke spain ko morocco za ta sake kafa tarihi a gobe waɗannan da sauran suna daga cikin labaranmu na wannan mako. An gaishe ka Salihu Makera editan jaridar Aminiya da fatan kowa zai garza ya nemi tashi jarida a yau Juma'a. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a yaushe. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify, da kuma tune in Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia. A ci gaban bayanin da muke yi game da dambarwar da ke neman kunno kai tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da Babban Bankin CBN. Mawallahin jaridar Bizpoint ta kasuwanci da hada-hadar kuɗi Mustapha Adamu yana ganin cewa babu abin da sabuwar dokar CBN ɗin za ta yi illa gyaran gangar abzinawa. Babban bankin ƙasa na CBN za a iya cewa yana yin tifka ne yana kuma ruwarewa Saboda ni a nake kallon abu wannan doka idan an watar da ita gaskiya za ta ƙara ta'azzara ta hawa farashi. Saboda yanzu an ce shi masana'antu za su ciri naira dubu ɗari biyar ne kawai a mako a cikin sati. Idan za su ciri sama da haka sai sun biya haraji na kashi na kaso goma na kuɗin da za su cira to wannan kaso goma da suka cira fa a kayayyakin da suke siyarwa fa za su fanshi kuma su masu siyan kayayyaki mutane ne na 'yan ƙasa za su fanshi haka to kin ga sannan shi ma kuma mutumin da yake da so wata ma'amala ta kuɗi to kin ga dole shi ma wannan an sa kuɗi zai karanci a hannunsa saboda an ce ya dubu ishirin kawai zai yi dole ya haƙura ya biya wannan harajin ya ciri kuɗin ba a san ransa ba kin ga bukata ta ƙaran masa to kuma da ake magana ana yi ne domin a haɓaka yawan amfani da hada hadar kuɗi ta yanar gizo ko ta wayar mobile kin ga nan ma akwai na ƙasa sosai ganin yadda cewa yawan bankunan ma ba su da yawa musamman a ɓangarorin karkara musamman na nan arewa na biyu hanyar sadarwa ma a arewa ba ta da yawa ba ta da ƙarfi akwai wuraren da ba su da ƙarfin hanyar sadarwa na uku kuma yawancin ma mutane miliyoyi a arewa musamman karkarun ba masu da asusun banki yawanci ajiye kuɗin suke yi a gida to kin ga haka su ma ki buɗe asusun bankin sai to tunda dai haka ne bari mu ci gaba da ajiye kuɗaɗen mu a gida a mm. hannun mu to kin ga kenan kudirin da yake so ya cimma ne yawaitar kuɗaɗe a banki kin ganin kuma zai samu na kasu. Mustapha Adamu kenan mawallahin jaridar Biz Point ta kasuwanci da hada-hadar kuɗi. To shin dokar ƙasa ta ba ma Majalisar Dokokin Najeriya ƙarhin ikon yin gaban kanta ta hana babban bankin CBN aiwatar da wannan doka ta ƙayyade kuɗaɗen da jama'a ke iya cira a banki? Akan wannan na tattauna da lauya masanin dokokin ƙasar Najeriya, barista Buhari Yusuf wanda ke nan Abuja da zama. Kai tsaye a malama Halima ba iya ce miki suna da wannan. A to amma idan aka yi ɗan shatale-tale akwai dangantaka da ta haɗa su. Na farko ya kamata in fara da wato idan ka duba sashi na tamanin sakulayi na uku sashi na tamanin da takwas sashi na tamanin da tara ya nuna duk hukumar da ke karban kuɗi a hannun gwamnati wato a consolidated revenue da revenue abin nan da ake kira to dole majalisa ta san shiga da fitan kuɗin dole ta san abubuwan da ake to kenan idan central banki za ta kashe wasu kuɗi domin wasu ayyuka to a nan dole a majalisa ko ko majalisosinmu na gwamnatin tarayya su san halin da ake ciki to wannan kenan to amma kada mu manta da central bank tana kuma da ita ma doka da ya ba ta dama na yin wasu abubuwa na cikin gida da ba sai ta nemi yaddan a waɗannan majalisu ba wato a nan akwai doka da ake kira bufia act na 2020 wato 2020 sa'annan akwai cbn act doka na cbn na 2007 ya ba wa bankin tarayya ko central bank dama na taya wasu abubuwa daga cikinsu su ne waɗannan idan kika kula da ko magana da ya fito daga national assembly ai cewa suka a ɗan tsaya domin a zo a yi mana bayani ba cewa suka yi gaba gaɗi wato ba za a yi ba suka ci a'a ku zo ku yi mana bayani kaga kenan bayan bayani su kan sun sabbar su da shi ba su da fawa na su ce ba za a ci gaba da yi ba mm. a nan idan ba a yi hankali ba to sai a garzaya kotu 'yan majalisar najeriya ba su da fawa ba su da hurumi na hana su cankam amma suna da fawa na ku zo ku yi mana bayani saboda mu ne wakilan mutanen kasan nan don in gaya musu dalilan kaza da kaza da kaza to wannan a tsari na demokradiyya malama halima ba laifi ba ne to amma su ce sun dakatar da shi to sun shiga hurumin da ba nasu ba barista buhari yusuf kenan lauya masanin dokokin ƙasar najeriya Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal suleiman da Bilkisu Ahmed da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu da editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarauki sallama da ku, ku huta lafiya.